kungiyar kwadago a jihar Gombe ta jinjina wa gwamnan jihar Alhaji Bayan Hassan Dan Kwambo Talban Gombe bisa su na ganin ma'aikatan jihar da ma masu karban fensho suna karban hakokinsu akan lokaci ba tare da samun jinkiri ba. Tun da farko kuwa sai da gwamnan Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya ce shi kan ma'aikatan jihar ba sa bin sa bashin albashi. Yau ba mu da wani bashi da muke da shi na albashi amma ba wani hikima babba sai dai tattalin na gaskiya na tsakani da Allah kuma daga yadda muke ganin shigowan kuɗi daga tarayya gwamnatin tarayya ina ganin nan ba da dadewa ba duk iya hikimar mutum idan bai mai da hankali sosai kuma ya sa ido a kan kudade da za su shigo daga cikin gida ko kuma daga wasu hanyoyi wadda ba ta abuja ba wanda ake kira federation account to ina ganin kowace irin gwamnati har ta tarayya za ta iya samun matsaloli a yadda za a tafiyar da kuɗi a nan gaba domin na fahimci hakan kuma na fara ɗaukar mataki na ganin cewa ban shiga irin waɗannan matsaloli zuwa gaba ba mun fara duba hanyoyi da za mu samu wasu kudaden shiga daga gida da kuma waje ka gudanar da ayyuka musamman a shekaru hudun da suka wuce a fannin ilimi kasuwanci bunƙasa ayyukan gona samar da hanyoyi da dai sauran manya-manyan ayyukan inganta rayuwa shin ya wannan sabon lale da aka shiga akwai wasu abubuwan da ke zaka fi mai da hankali a kansu ito eh kamar yadda na faɗa insha Allah wannan lokaci za mu fi ba da eh, muhimmanci wurin ganin cewa mun gama ayyuka da muka fara a shekaru hudu na farko kuma insha Allah da ikon Allah sai mun gama waɗannan sai mu ci gaba da sababbin ayyuka kamar yadda za su gabata daga bisani shugaban kungiyar kwadago na jihar gombe comrade haruna kamara ya ce gwamna ɗan kwambo ya yi fice game da biyan hakkokin ma'aikata a kan kari sunana comrade haruna kamara ni ne shugaban kungiyar kwadago kuna samun albashi kamar wasu ranaku ne kuke samun albashi yakan kai ƙarshen wata kowane ma'aikaci a jihar Gombe zai gaya maka da ɗan wanda ke karɓan fanshi cewa daga ashirin da biyar zuwa talatin kowane ma'aikaci ya samu albashinsa. To baya ga biyan albashi ko gwamna yana gudanar da ayyukan raya kasa a jihar ga da wani mazaunin garin Gombe Abdulkadir Abdullahi Abab ke cewa. Yanzu haka jihar Gombe duk inda ka bi hanyoyi za ka samu an ci gaba da ayyukan da ya yi alkawarin su da wanda ba su fari su ba yanzu ana karisa su kowane waje don kasan dama akwai manya-manyan ma'aikatu irin su tasha irin su conference sata da wani da wasu gine-ginen da idan aka gama su aka ɗibi ma'aikata za a rage radadin talaucin da yake kasar nan to an ci gaba da yin su duk inda ka zaga kaje za ka samu yana yin ayyukan sana alkhairi Abdulwahab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya